wahalan da muke samu cikin transform na farko babban wahala matsalan hanya ne matsalan hanya ne bamu da hanya ko kadan hanyar nan ne ya kamata a duba muna a duba muna hanyar yin nan tunda gaskiya muna wahala saboda hanyar nan saboda hanyar nan mota in ka mota yanzu wata bai ma yi maka shekara sai ka gani mota ya abun lalace kuma sasaye ma suna kuka suna tashi suna tashi a hanyar da aka mata ka bi ka yi awa daya sai ka yi awa biya gwamnati kullum dai suna ce suna zuwa suna suna suna gyara hanyoyi suna balle gwamnati bene su suna kokarin su wajen da ko sai niger ne ne akwai matsala sosai wajen bisa hanya gwamnatin benin suna da suna gaskiya suna kokarin nijar benin muna da matsala sosai a kan matsala shi dai wannan ba ba mu yin magana balle in ka tashi bela zuwa doso hanyar nan gaskiya ba ba magana hanya amma to sun ga suna suna ta bunna suna ta dubu dubu suna so su gyara muna gida